Bismillahir Rahmanir Rahim. Mage kashi na biyar. A hankali ta kamo hannun Ɗayyabo ta sanya murya ta ce, "Domin Allah me laifina a cikin nan yaya?" Ido ya tsira mata da mamakinta, yanzu tambaya take me laifinta bayan ta wanka wa mace biyu mari a jiya, matan da ke da fada. Faɗa a ji a cikin garin baki ɗaya. A gaban sarki ta mari matarsa, sannan ta tsinka matar mahaifinsa mari. Kansu kawai ya girgiza ya ja hannayensu. sai da ya kai su bangaren sai ya ce maza ku shirya bara na sa a kawo mana abin kari daga restaurant abusa maza ku shirya kowa ya karya a hanya suna fita a biya miƙe ajiye yar saman kujera juyowa ya rai ɓace ya nuna ta da yatsar sai ce ke amma ba ki da hankali ko yaran a cikin gidan ubansu ki ce ba za ki ba su abincin da ba keke ba keke da shi ba kuma ba keke girkawa ba lukmar diya ba na haɗa ‘ya'yana da kowa ba na iya jure rashin mutunci a akan yarana bayan su kaɗai na mallaka a duniya na rabu da ke ba wani abu ne ba ma lalle ‘ya'yana ba su kyauta ba amma ki sani ke suka bai wa laya ba ni ba kuma ke kika taɓo har haka ya faru da ke da ba ki rinka wulaƙanci kina jifa su da kalamai kina zagar masu iyaye ba da ba a nuna su ne da ba a nuna su ne masu iya asiri ke a'a ba da duk haka ba ta faru ba daga kausar murya ya jirgice mata tamkar ba shi ba ya ce mata daga yanzu daga rana mai kamar ta yau ki kiyaye hana wa ƴaƴana abinci ki kiyaye shiga hurumin da ba naki ba idan ba haka mamardiya gorin da kike masa cewa kin fi baki ɗaya iyayensu jimawa da ni zai zo ƙarshe wallahi ba na haɗa 'ya'yana da kowa kaka wanda yake ya fara ƙirga hankalinsa a matuƙar tashi ransa sai suya yake yana ƙara gwada lambar ta da ta ɗora masa wayewar ga jikin bango yana dafe kansa sa da ke nemo masa mata ne yayi gaggawar zuwa ya ɗauko waya yana kallon ogan nasa da tarin tambaya da kuma mamakin irin budurwar nan da ta ɗauki hankalin ogan sa haka. Da sauri ya ce oga ka yi haƙuri ka kwatanta min kamanninta ni kuwa zan ba zama na samo maka ita ko ma ‘yar waye na kawo maka ita ko na kawo maka lambar ta na gaskiya don da dukkan alamu ba lambar ta bane ta baka dan ana faɗin lambar nan babu ma ita wato ba a ɗora ta a daidai ba sai da ya sauke huci ya ɗago kafcecen bakin hannunsa ya ce isa yarinyar nan idan ka ganta tana ɗauke da idanuwan mage ka san ya idanuwan mage suke suna da girma da wani irin lu'ulu'u a cikinsu wanda idan har ka shagala ma za ka iya zubar da salaba tsabar makensu da dukan zuciyarsu bakinta madaidaici ne leɓanta na ƙasa ya ɗan fi na sama girma sannan leɓanta yadda ka ga ruwan ƙasa haka yake yana sheƙi kamar wani diamonds fuskar ta yar doguwa ce mai ɗauke da gashin gida, wadatacce wanda yake gyare kamar na yar tsana hancin ta dogo ne sosai sannan da ɗan faɗinsa kaɗan gashin idanuwanta dogaye ne sannan baƙaƙe ne siɗik ga cika wayanda suka ƙara wa fuskar nata wani irin kyawu da haske gashin kanta wanda ya liƙo sosai ta ƙasar ta baƙi ne siɗik yana wani irin ƙyalƙyali wani irin ƙanshi da take yi shi ya ƙara fusgata zuwa gare ta a zaune take a cikin mota ba zan iya faɗin yanayin jikinta ba amma abin da na sani ta tara hips domin irin yadda ciyoyinta suka baje a cikin bakar dogon rigar da ke jikinta fata ta kalar baka ce bakin nan mai hasken gaske ta shafa mai mai ɗan matsi wanda ya saka fata nata yin wani musmus tana ƙara fitar da sirrin kyanta da mamaki ce oga bakar mace baka ce amma oga ina ce ka tsani bakar fata domin ka sha faɗin kai ko haukacewa kai ba abin da zaka ci da bakar mace dan ba zaka iya kayan haushi ba Murmushi yana girgiza kansa ya ce, To ka ɗauka na sheƙa maka ƙarya a wancan karan. Ka ɗauka duk da nake faɗin hakan ban haɗe da ainihin mace baƙa wacce ta san darajar baƙinta har ma ta saka min sha'awarsa daga kallo ɗaya ba. Ka ɗauka cewa wannan yarinyar ko nawa zan biya don ta zama mallaki na zan iya biya. Ba soyayyar shan minti ko na dare ɗaya nake so da ita ba, so nake na kawo ta gidana ta sama min iri ire-irenta na haɗa da jajayen buzayena da cika gidana da jarina. Shiru yana tunanin irin kukan cagwabar da ta ɗan sakar masa ɗinnan. Hakan ya sa tsigar jikinsa baki ɗaya tashi da ƙarfi-ƙarfi ya ce, Rashin bani cikakken lambar ta kuwa ya nuna min cewa ita ɗin mai tsada ce, kuma na yarda na siya. Shi ne baki ɗaya ogan nasa yau ya rikita shi, da haka ya ce oga, na ji ka ce a mota take ko? Wace irin mota ce? Jiyowa ya ce Hilux ce baƙa siɗik, sabuwa ce mai lambar Najeriya, don ko awo bata, bata mata ba. Da sauri ya kalle shi, ido ya zaro ya ce, "Oke, oga ko dai Najiba kake magana a kai." Ogan nasa ya ce, "Wace ce haka?" Ya ce, "Najiba mai salem Najiba tallaf.' Wannan babban sale ɗin da ake magana baki ɗaya garin nan. Da kace mota baƙa Hilux sabuwa, na tuna ba a yi sati biyu ba da Zakariya ke faɗin ta ɗauko sabuwa domin budurwar ubangidansa ce. Da sauri ya ce, "Kana nufin yarinyar da na gama zana maka ce budurwar CSP Jibril?" Da sauri Najib Da sauri ya ce, Oga ai idan dai Najiba ce, ita da kanta mage ba mai kwanciyar ɗaukar rai. Wannan shine kirarinta. Budurwar Juju Ismail ce. Budurwar Elhaj Razak ce. Wannan babban ɗan kasuwa. Shiru ya yi sakamakon irin yadda ogan nasu ke ƙoƙarin buge shi. Bakinsa mai ɗauke da haƙora mai tsawar na ya haɗe da kishin Najiba cikin zuciyarsa ya ce, Kana nufin ‘yar hannu ce? To kuma ‘yar hannu ce ni zan kwashe ta. Ai allura ce cikin ruwa. ka je ka samo min asalin lambar ta ni kuwa zan nuna musu su su kauce idan ba sa iyawa wata dariya ya ce zan yi mata bulala da tarin kuɗina zan wanke ta wankin da zai haukata ta zan gabatar mata da maganar aure na shimfiɗe mata sitakin miliyan goma za ta gigice ne ta amshi aure na ta kawo kanta ɗaki na. da sauri ya juya ya fita shi fa nan take ji tausayin ugan nasa ya kama sa sai kuma ya ɗaga kafaɗinsa yana faɗan mai yiwuwa 'ya'yan mutane da kake lalatawa ne kai ma za ka haɗu da ciwon zuciyarka dan na tabbata baka taɓa haɗuwa da mai wanke aljihunka a lokacin da kai kanka baka ankara ba sai yanzu dan za ta cinye maka tanadinka wani yana yawo yana bin kama daga 'yan matan garin masu ji da kansu har zuwa 'yan daudu amma duk wacce ta santa ma bata bada lambar lambar ta ba sai dai ta faɗa masa ya je ya amsa cike da gajiya ya dawo yana tunanin yadda zai yi ya ma na Yamma na yi ya shirya da wuri ya fita wajen gudu, wajen da ake basketball da handball da dai sauransu. Ya jima a zaune har ma an fara buga kwallon har an tafi sallar magarib an dawo. Har ya cire daidai da zuwanta sai hango baƙar motar ta yi ta danno kai. Hamdala ya ƙara gyara zamansa daga cikin motar bayan ta kashe ta zuro ta guda. A hankali ta zuro ɗayar ta ɗauke da wani takalmin basket fari tas me nike ja. Kana ganin takalman ka san babba harka ne zai kai dubu tamanin a kuɗin. Ƙarasa fitowa ta daga cikin motar hannunta ɗauke da bal ɗinta ta rufe marfin ta shiga takawa. Yawancin samari da kuma 'yan matan wajen sun ba da hankalinsu kanta wasunsu kuwa satar kallonta suke yi. Da yawa samarin suna jin ina ma a ce budurwarsu ce wasu su kuwa suna suna mangarin irin kayanta na sport waɗanda kowace rana za ta zo da sabbin yayi masu motsi Da yawan 'yan matan wajen suna mangarin irin yadda idan ta saka kaya ke mata kyau. Wasu na son yin ƙawance da ita, wasu kuwa na matuƙar jin haushinta da kishinta duba da irin yadda take ɗauke hankalin manyan mazan da ke wajen. Manyan ma'aikatan da ke fitowa motsa jiki da yawansu sun girme ta, girma ba na wasa ba, amma kuma ta fi su farin jini. Idan kuɗin ne akwai, waɗanda suka dame ta suka shanye amma an fi hango ta a kansu. da tara nutsuwa da ta ƙarasa jikinta sanye da dogon wando wanda ya kama duwawanta don irin girmansu sai dai ya saki daga ƙasa sai rigarta ta gudu mai dogon hannu wacce tana zuwa ta cire ta sai ta sai ta ƙasa ja wacce ke ɗauke da karamin hannu baki ɗaya kalar fatar ta iri ɗaya ce kama daga wuyanta fuskar ta hammatar ta idan ta ɗaga don amsar bal ɗin a aske tas kuma ba wani baki ƙirin ɗin nan ko yanayi mai nuna rashin kula tas ta saka take a hankali ta shiga gudu don ka'ida ne idan ka zo sai ka zagaya tiren ɗin sau hamsin kafin a raba da kai a hau buga basket ɗin tana gudun ne tana ɗan buga hannunta da duk wanda ta tarar da don gaisuwar ne haka sai dai idan ta tardo namiji ba ta haɗe hannunta da shi sai dai ta ɗaga masa hannu kamar za su haɗe sai ta wayance ta kauce tana dariya sai da ta gama aka raba da ita ta hau saman filin basket ɗin sun kora sun kora da bugawa bal ɗin na hannunta tana gudu tana duka ta da ƙasa bal ɗin na dawowa tana neman wanda za ta bawa kawai sai ji ta an rukunkume ta daga bayanta wanda san ba a haka a basket idan ma amsar bal ne zaka yi sai dai ka tunkari mutum idan kai sa'a ka amshe halas idan kuwa ka kasa wani ya kuma tarbarsa ko ta gefen mutum amma sai ga shi an rukunkume ta kuma namiji ne domin daga hannun sa da irin rukon da kuma warin zufar da yake ya shaida mata hakan da wani irin firgici ta saki bal ɗin tana juyuwa ga mamakin ta. ɗan wajensu ne ba ma ɗan ɗayan ɓangaren ba ne. Wato ya haka da gayya ko? Ranta ne ya yi ƙololuwar ɓaci duba da yau ita ce wannan baƙon baƙon ya taɓa wa jiki har da kwanto mata a jikinta. Ya ɗora hannunsa a fatar jikinta har ma saman hannunsa ya goge ƙasan mamanta. Baki ɗaya jikinta ne ya ɗauki rawa. Haka ko kun manta Najiba na da rashin ji amma fa ba ta inda ake zato ba. Ba zato ba tsammani ta ɗaga hannunta ta sauke saman fuskar garjejen ba'adaran da ya rungumo ta jikinsa. Baƙo ne, shi baƙo ne, sannan ɗan baba da rai ne, ya saba layif. Yana ganin Najiba, ya yi tunanin 'yar layif ce. Hakan ya sa ya fara isar da saƙonsa taka. haka, don ta gane ta yi sabon kamu. Sai dai abin da ko ubansa bai taɓa yi masa ba, ya ziyarce shi a lokacin da bai shirya ba. sai ya waro da ƙarfi da mamaki, wanda sakamakon marin ya saka baki ɗaya hankali ya yi kansu. bata ta taɓa tunani ba bata taba shiryawa ba sai ta sai ta ya daga sai ji ta ya daga dan kafarsa ya daga mata bugu a cikin ta wata irin razananniyar kara ta ta faɗi kafin ta tafi luwu a sume gaba ɗaya wajen hautsinewa ya hargitse zaratan mazan da ke son mallakar ta suka hayyako inda zaratan yan matan da ke hasara da ita suke ƙoƙarin kare masa shi ma cike da sangarta ya kara fitar da idanuwansa yana faɗin ni ba ni da rai da ta mare ni ne Da wani irin sauri wani babban soja da ke wajen, kaftin ne ya daka tsawar da ta saka duk suka fara shiga su har ma wasu suka shiga silalewa don kar abin da basu taka ba su kwashe. Hannawa ya yi a taɓa ta, ya kirayi ambulance sannan ya tsare wanda ya duka, ya kiran folis don shi soja ne, baya kamu sai folis. Nan fa wajen ya hargitse aka shiga yada maganar ta, ta waya da wa'inda kuma suka rigaya suka silale. A lokacin ɗaya na zaune a ƙaton falon sarki, sun gama cin daddaɗan abincin da aka gabatar musu, ya kwantar da muryarsa yana ƙoƙarin ƙara ba shi haƙuri kan ya manta marin da Najiba ta yi wa zinariya. Sai da ya saɓi Lipton ɗin da aka haɗa masa mai ɗauke da lemun tsami da na'ana'a sai tururi da ƙamshi yake kafin ya kalle sa. A hankali ya ce kana nufin na manta na yi kamar ba a yi ba. Da sauri da yabu ya gyaɗa kansa ya ce mun mata faɗa sosai ita da kanta ta yi nadama tana kuma bada da haƙuri sosai. Bakinsa da ya ɗan leƙo don shan Lipton ɗin ya ɗan taɓe ya yi ɗan murmushi sai da ya jima sannan cikin magana ƙasa-ƙasa sosai da ba dan yana sauraron sa sosai ba da ba zai ji ya ce to ta zo ta duka ta baiwa zinariya haƙuri sa ɗaya yabi yake lokaci ɗaya kuma yana tunanin magana. yana shirin yin wata maganar wadda ta shiga babretin aljihunsa da sauri ya saka hannunsa ya lalubo ya fitar yana duba wanda ya kira ganin sunan abokinsa ne ya saka shi ɗagawa abin da ya faɗa ne ya saka shi zafira ya tsaya a tsorace ce what yaushe ita da wa me ta masa ina take dukan tambayoyin nan a tare ya jero su kuma hankalinsa tashe hakan ya saka shi kafe shi da idanuwansa masu kalar na masu kalar na zaki yana kallon sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa hankalinsa tashi yana faɗan gani nan tafi da sauri ya kashe kiran ya jiyo wajen shayar da ke dubansa da duba irin na tambayar me hankalinsa tashi ya ce nana najiba ce suka faɗa da wani ya dake ta a ciki a wajen sport yanzu haka dai an tafi asibiti da ita a sume irin duban da ya masa ba tare da ya nuna alamun zai tanka ba ko zai mayar ko zai tayar da hankalinsa a kan lamarin ba na Najiba ya saka ɗaya ba dubansa da duba irin na haba ɗan uwa an zamewa ya zauna yana kallonsa ya ce, haba shahid maimakon ka zabara ka tashi ka bada umarnin a fitar da motar sirri a zamu je ka ga yar uwarka sai ka yi min duba irin na tamkar an kima makiyarka ko tankawa ba za ka yi ba duban da yake masa daina bai daina ba hakan ya sa ɗaya ba miƙewa ya ƙara kallonsa ya girgiza kansa a hankali ya ce da haƙuri da kawar da kai da adalci a san saraki, sannan ba sa bambanci a kan kowa, sukan talabi mai ji da mara ji, sukan yi yafiya akan kowa. Sassautawa ya ce, ban san me yasa taurin kai tsaurara a kan ‘yar uwarka ba. Sai da sai ya ce Allah ya wuce zuciyar sarkina a huta lafiya. Yana gama faɗa ya juya da mugun sauri har kamar ya kifa ya fice daga falon wanda dogarai ke tsatsayi a ƙofa suna suna ganin fitowarsa suka shiga yi masa fatan alkhairi da adda da sauka lafiya. Sai da ya ga tafiyarsa sannan ya limshe idanuwansa. tunda ya limshe bai kuma budewa ba sai ajiyar zuciya da yake saukewa a hankali ya afka duniyar tunani a firgice ya karasa asibitin sai dai abin da ya bashi mamaki ya kuma dakatar da shi kafin ya shige shi ne ganin dr jibril da kuma mala'ika wato babban sojan da ba ta bai wa banzar namba a hanyarta na dawowa suna tsaye kowanne na mazurai ganin sa ya saka su saurin tarboshi suna kokarin rige-rigen gaishe sa fuska haɗe sojan ya ce ai na hana kowa shiga sai na kusa da ita ta farka kuma wanda ya dake can yana mu. ko uban waye ubansa sai ya amsa laifinsa na dukan matana dautan ya kalle shi da sauri da mamakin matarsa kuma shi ma a matsayinsa na dakto ya matso ya ce barka da karasuwa yaya alhamdulillah ana kawo ta na saka mata manyan doctors abokanan aikinmu sun yi mata dukan kulawar da ya dace yanzu haka magana da nake maka ta farfado cikin hankalinta sakamakon dukan da ya mata a cikinta wanda take nisa kuwa mun saka a yi mata dukan gwaje-gwaje kasan dare ya yi Duk an tashi da aikin gwaje-gwaje, amma da yake asibitin tamu ce, ita kuwa matar Dokta ce ya saka har gadonta aka ringa turo kayan aiki ana auna ta, yanzu haka dai ana iya tafiya da ita gida, don ta faɗa min ma ba ta son kwana a asibitin, ba ta son irin halin da 'yan uwanta za su kasance, ya sanya na bada damar a tafi da ita gida, ko mu ba da sabuwar ambulans a kai ta har ɗakin ta Wata uwar harara sojan ya watsa mata, shi ma ya masa wani irin kallo, irin na shiga gaban kaɗin nan. Murmushi ɗaya biye yana kallon su ɗaya bayan ɗaya kafin a hankali ya ce Allah ya saka da alkhairi. Ba a hana shi shiga ba domin dakto na tare da shi. Suna shiga ya ƙarasa da sauri wajen bed ɗin da take kwance. Idanuwan ta lamshe gashin idan da ta saka sun yi mata lublub sun ƙara girman idanuwan nata. Leban ta kuwa duk azabar da ta sha yana ɗauke da kalarsa na pink kalo iya na ƙasan na na saman kuwa da ɗan duhunsa. sa waye da sauri yana yayi abin rufar da aka dafa mata har daidai kirjinta yana tallabo ta. Nan da nan taɓararta ta tashi, shagwabarta ta motsa, ta langwaɓe masa ta saki kukan shagwaba tana ƙara langwabe masa. Cikin zazzaƙan muryarta take faɗa, yaya cikina, a cikina ya dake ni bayan shi ne da laifi, haka kawai ya taɓa min jikina da hannunsa don na mare shi da kan ƙafarsa a cikina. A hankali ya ƙara rike ta yace ji Najiba sannu sannu kin ji? Kuma langwaɓewa ta tana wani irin farar da idanuwanta ta ce ba zan iya yafe masa ba kansa yake gyaɗawa kafin ya bata amsa muryar sojan nan ki ki kunnayensa yana faɗin ni na, ba zan iya yafe masa ba tunda ya taɓa min lafiyarki ashe ma shine marar gaskiya ya ɗauka jikinki abin banza ne da kona banza zai iya tabawa likitan ya kalle shi da sauri sai ya girgiza kansa ya jiyo yana kallonta har ƙasan zuciyarsa yake jin kishinta sannan baya so ko da wasa a ce tana son wani fiye da shi shi fa son ta yake kuma ba son a watsi ba Ganin hankalinta ba a kwance ba, ya saka shi yin haƙuri ya shanye kishinsa. Ya ƙara dudduba ta ya rubuta magungunan da za su ƙara kwantar mata da ciwon cikin da take jin Ya fita da sauri ya ba da amso masa a cikin asibitin. Kafin ya zo da kansa su kama ta da likita, ɗaya su ɗora ta kan gadon mara lafiya. Na turawa a tura gadon har wajen ambulance. Aka ɗaga ta aka saka ta don tsabar gata ba don ba ta iya tafiya ba. Sai da ta ga da gaske ciki aka saka ta ya saka ta miƙe zaune tana yatsi ne fuskarta. ta kalli yayanta da ke ta aikin jera mata sannu hankalinsa a matukar tashi a hankali ta ce ya da sauki fa ni ka a kai ni gida a cikin ambulance din nan hankalin abi ya tashi duk da yanzu ya tsane mama murmushi ya kama ta ya tsakko da ita daga baya a hankali yana rike da ita suka karasa wajen motar sai buɗe baya saka ta sai ƙoƙarin riƙe ta suke sanya shi kuwa yana tarewa ta kwanta a baya sannan ya juya ya amshi magungunan da aka kawo kuɗi ya ciro a cikin aljihunsa masu yawa ya miƙa wa likitan da mamaki ya girgiza kansa ya ce sam shi ba zai karɓa ba ɗayabu ya dube shi da kallo irin na yana son ya fahimce sa ya ce ka yi haƙuri ni ina matsayin tamkar uba ne a wajenta da sani na ba zan yarda wani ya ɗawainiya da lafiyar ƙanwata wacce na raina bayan na san ba a yi muku baiko ba ta masu saurare a nan za mu dakata ni ma wani ba nake muku fata